su dai magoya bayan ezazzakin su ma gudanar da jerin gwanon ne har zuwa ofishin hukumar kare haƙƙin bani adamu ta najeriya wato human rights commission da ke yola wanda ita ke kula da john adama da taraba inda ma suka samu tarba daga jami'an hukumar yayin ma dai wannan zanga-zangar lumanar jami'an hukumar kare haƙƙin bani adamu sun yi alkawarin tilasta wa gwamnatin najeriya su ko jagoran ƙungiyar yan uwa musulmin shek ibrahim yakubu ezazzaki wanda ke tsare tun cikin watan disamba shekarar 2015 mr ebel jingi da ke zama jami'an hukumar ya mai bayyana irin matakan da hukumar ke ɗauka doka yanzu inda ko ya shawarci mabiya a zazzakin da su zama masu bin doka da oda. Aikin ne mu tabbatar da an yi justice nan kuma dole ne za a yi. Tunda kotu ta gama yanzu enforcement ne ya rage. Tunda ba su je appeal ba dole ne a yi enforcing ruling da aka bayar. Saboda haka ina kiran ku duka demonstration da za ku yi shi peaceful is allowed. Abubakar Abdulmumini ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci wannan jerin gwano ya ce sun ziyarci ofishin hukumar ne domin mika su ga hukumar game da ci gaba da tsare malaminsu da gwamnatin kasar ke yi. Babban makasudin zuwan mu anan shine mun zo ne mu nemi hukumar kare hakkin bil'adama ta Najeriya wanda take da ofishi a nan cikin garin Yola su bi mana hakkin mu wanda kotu ta ba da hukuncin cewa a saki jagoran mu a biya shi diya a saki sauran yan uwan mu da aka kama sannan a gina masa gidansa wannan shine makasudin zuwan mu sannan idan har lallai bukatun mu bai biya ba ba za mu ɗauki doka a hannunmu ba. Mata ma dai fa ba basu a baya ba yayin wannan jerin gwano inda ko suka bayyana ra'ayoyinsu da cewa. Eh, makasudin gudanar da wannan eh, muzahara da muka yi shine na neman mu da na jagoran gwagwarmayar mu Said Ibrahim Yakubu Alzakzaki saboda kame shi da aka yi da sauran 'yan uwa da kuma abun da ya faru a Zaria. A shi dai mun yi shi kuma mun gama lafiya. Ba abin da zan ce illa mun yi muzahara lafiya kuma mun gama lafiya kuma mun yi musarar nan ne domin neman yancin bisa abin da aka yi mana na kashe mutane ba tare da aiki ba kuma tare da juya a kama jagora amma dai ranar biyu ga watan disamba na shekarar bara wata babban kotu da ke abuja karkashin jagorancin justice gabriel kolawale ta ba da umarnin da sake zazzakin shi da matarsa malama zinat to sai dai kuma gwamnatin kasar ta yi watsi da umarnin inda mata ci gaba da tsare zazzaki da matarsa batun da ke ci gaba da jawo suka daga kungiyoyi na ciki da ma wajen najeriya ibrahim abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.